ce mai manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam lokaci ya yi ga masu imani inda masu imani ne gabansu harsunansu bakunansu kunnuwansu idanuwansu su jawo zuwa ga aikata abinda da Allah ya ce abin manzan Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam wa ma nazala min al-haqqi zuwa ga abinda ya sauko na gaskiya daga Allah shine abin da Allah ya faɗa cikin wannan littafin al lokaci ya yi ga dukkan masu hankali in dai masu imanin ne to su ɗabi'antu da wannan kada imanin ya tsaya kurin ga fatar baki aikin su ma ya ruka nuna lalle masu imanin ne wala ya kunu kalla zina otul kitabi min kabalu kada su zamo kamar waɗanda aka ba littafi gabaninsu wato yahudu da nasara kenan waɗansu sun furta sun yi imani da littafin amma iyaka furtawa kaɗai a baki wajen aikatawa in suka ɗauka aiki daban imani daban aiki daban addini daban aikin suka aikata son zuciya amma a bakara ɗau kamar duka kenan suna Allah ne to ko musulmi kada ku yi wannan aikin ku yi muɗabaka da abin da ke fitowa daga bakunan ku ina fata an gane kada ku zamo kamar waɗanda na gabace ku inda an ka ba littafi hudun nasara faɗala alaihimul amadu lokaci ya musu tsawo sai ga jinkirin da aka yi musu ga lafiya ga dukiya ga lokaci an ba su ga zamanin suna ja isa kai tsammanin kamar kan gaskiya suke fakasat qulubuhum sai zukatansu suka kekashe zukata suka kangare suka bushe wa kasirun minhum fasikun da yawa daga suke suka zama fasikai ba su yi ma Allah da'a ba Allah ka taimake mu ashe kun ga kenan ƴan uwa musulmi Abin da Allah Ta baraka wata ala yake nune mana a nan gurin ya kasance shi imani in ya da su a cikin zukata ya kafa saiwoyin shi a nan, to ya taho ya turo uwar jikin har zuwa kan harshe har suna musu ambata to kuma ya fito har waje ya kasance aikinmu yana bayyana abin da ke cikin zukatan nan namu muna ɗabbakawa gwargwadon ikonmu wannan shi ne cikar musulunci shi ne cikar imani har Allah ya faɗi mana waɗanda an ka ba littafi gabaninmu yahudu da nasara babban abin da ya halakar da su imanin su kurin su ya tsaya da fatar baki ne aikin bai ɗabbaka abin da imanin su yake faɗa ba suna faɗar imani ne kaɗai da baki amma aikin su kuma ba aikin imanin suke yi ba Allah ya ce to mu kada mu zamo kamar su ina fata mun gane Allah tabaraka wa ta'ala ya ce me

anna Allah yuhyi al-arda ba'da mautiha Allah yana rayar da ƙasa bayan ta mutu kamar yanzu lokacin rani ko lokacin bazara in ka fita gona zaka sami ta bushe ta kikashe yanda ka kai ga koda fatanyar ka noma ba zai yiwu ba bare ka sari ƙasa ka yi huda bare ka sa garma ka ce za ka yi huda a yanzu dai a mafiyan gonaki na kan tudu ba fadama ba haka ba ta yiwuwa amma nan gaba kaɗan in muna da tsawon cin kwana da Allah ya kai mu lokacin saukar ruwan sama da ruwa ya sauka ya ƙasar nan ta jika sai ta kumbura sai ta fitar da tsire kala-kala kaga da tana matatta to yanzu ta rayu haka ne ko ba haka ba in kun fahimci wannan misali to haka Allah yake rayar da zukata da wa'azi haka Allah yake rayar da zukata da abin da Allah ya saukar na alkur'ani in babu wa'azi zuciyar da ba ta sauraron wa'azi mai zuciyar da bai sauraron wa'azi to kullum zuciyar shi matatta ce ta mutu ta kashe ta sandare kasat qulubuhum sai zukata su kashe to shi wa'azi da abin da Allah ya saukar karantarwa da alkur'an da Allah ya saukar da koyarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sai su zamo kamar ruwan sama in suka zuba cikin zuciya to sai zuciya ta rayu kamar yadda ƙasa ɗin ruwan sama ya sauka take rayuwa ina fata mun gane Allah ya ce kada bayyana lakumul aya ka hakika mun nuna muku hujjoji kowanne abun buga muku irin misalai yadda za ku fahimta a cikin wannan littafi na alqur'ani la'allakum ta'qilun domin ku zamo masu hankali idan a bambanta ku da dabbobi Allah ka taimake mu Allah ya ce me innal والصديقات وأقرضوا الله قرضا حسنا وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم نعم Allah ya ce, Innal musaddiqina ai asalin innal mutasaddiqina aka koyo ta'un aka maida ta shadda aka ɗora kan dalin din nan. inna la mutasaddiqina wannan shadda ta kan sadin asalinta ta unce lallai kan masu sadaka waɗanda suke taimaka fi sabilillah maza wal musaddiqati da masu sadaka daga cikin abin da Allah ya ba su mata wa qardullaha qardan hasanan masu ranta ma Allah rance kyakkyawa to su sha kurmin su yura afulahum Allah zai ninka musu abin da suka shi rancen zai ninka ya biya su tun a nan duniya walahum na karim kuma gobe kiyama suna da wani irin lada mai wani irin girma shine gidan aljanna Allah ka taimake mu Allah ya ce masu sadaka maza masu sadaka mata masu ba Allah rance rance kuma kyakkyawa Allah ka taimaka kun ji waɗannan jimloli Allah tabaraka wa ta'ala yace ka bashi rance to in ka tashi gidan shi za ka kai ina ne gidan ka kai wa masallaci a ka taimaka ma bayan shi bayan shi suna nan waɗanda yana son su yana ƙaunarsu sun su ma ya fi son su fiye da kai to sai ya basu bai ba su abin da ya baka ba dan ya jarraba su za su yi haƙuri dan ya jarraba ka in an ce ka ba su za ka ba su to ya ce ka ba su in ka ba su ko ba su ka ba ba shi ka ba shi karanta mawa shi ne zai biya ka ya ce karanta ne kuma don ya jarraba ka ba don bai da abin da zai iya batsin ba yana da abin da zai batsin jarraba ka ake so a yi za ka ci jarrabawa ko ba za ka ci ba to ka ci jarrabawa ka ba Allah rance ƙaradar hasana rancen kuma ya zamo kyakkyawa ma'anar rance kyakkyawa ka ba da don neman ladan gurin Allah ba ka ba da ba da kasadin wanda ka ba ya zo ya ce ya gode ko ka ɗora mashi wani nauyi ko ka ɗora mai wata bukata ta ka kai ma saboda ka taimake shi ka bashi kaza kai ma ta ɓangaren shi kana so ya ma kaza in kai haka ba ka ba da kyakkyawar rance ba ka ba don Allah Allah ka ba shi kake so ya biya ka ba ruwanka da wanda ka ba to in ka yi wannan ka ba Allah rance kyakkyawar rance shi ko Allah mai biyan rance ne to duk abin da ka bada din nan shi kuma Allah ya alƙawari yura afulahum zai ninka maka tun anan duniya tun daga nan duniya Allah zai biya ka har da ƙari sai ya ninka maka an gane wannan ko ma na kasala malumin ce. dukiya ba ta tauyewa wajen sadaka dan abin da ake na sadaka da taimakon ƴan uwa wallahi dukiya ba ta tauyewa dan wannan karuwa ma take an gane wannan ko karuwa ma take ita dukiya dan da duk ake badawa lokacin Allah yake ƙara ta to bayan wannan walahum ajrun karim kuma suna da lada na girmamawa gobe kiyama shine gidan aljanna Don Allah mai mutum ya manta ashe kenan da cikin abin da Allah baka yi kokari ka dan fincina kai ma kai kada ka ɗauka cewa sai ka rafa ne ka ta da kai sai ka zamo kamar alhajiwa ne sai kin zamo kamar hajiya wance sannan ne za a yi aikin alkhairin a'a ɗan abin da Allah ya baka gwargwadon abin da Allah ya baka to yi ƙoƙari ka aikata aikin alkhairi a ciki ka guduri na guziri ka aika gidan lahira cikin abin da Allah ya baka idan giwa ta zo ta kakkarya itatuwa ta karya marke ta karya mangwaro ta karya wane ne idan zomo ya zo shi kuma sai ya karya ciyayi sai ya karya kyasuwa ya karya guɗe-guɗe. shi ma ya koma waje ta huci yi nashi bakin aikin haka ne ko ba haka ba yawwa kowa da gwargwadon karfin shi yawwa in mai kuɗi ya bugi kirji ya kashe miliyoyi kai ma bugi kirji ka kashe ɗaruruwa an gane wannan ko kai baki abin da ka iya har ma in ka fi shi da kyakkyawan niyya to ka fi shi gurin Allah an gane da haka da ka ɗauka wai ai kai har yanzu kai ma mabukacin ne ai kai baka ƙoshe ba tukunna za a ka ba cikin wannan abin da Allah ya baka kai ma ɗan tsunkuna ka ba wani kullum nake ce muku duk inda Allah ya aje ka wallahi sai ka ga akwai wani kasanka duk irin matsayin da Allah ya aje ka sai ka ga wani guri yake Allah ya maida shi kamar ka gani yake shi in ya zo matsayin ka ya haye akwai da yawa kasan ka ungoku dan haka sai ka tausaya musu kai ma sai Allah ya tausaya maka irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku tausaya na kasa da ku na sama da ku sai ya tausaya muku Allah ka tausaya muna Allah ya ce me شهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم الله أكبر Allah ya ce wallazina amanu billahi lallai kamo inda suka yi imani da Allah wa rusulihi suka yi imani da manzannin Allah tun daga kan annabi Adam har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan shine matsayin mu musulmi an gane wannan ko la nufariqu bayan ahadin min rusuli ba mu ware ɗaya ba daga cikin manzanni ba mu imani da shi ba dukkaninsu. mun yi imani da su to waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzannin Allah ula'ika humus siddiqun to waɗannan su masu imani imanin gaskiya su ne masu imani ba ruwa-ruwan imani ba wa shuhada'u inda rabbihim kuma su ne suke shahidai a gurin ubangijinsu waɗanda Allah ya shaidi lallai kam sun yi imani da shi kuma zai ba su kyakkyawan sakamako in mun ɗauki wannan wawul a matsayin wawul a tsafi ko kuma a ɗauke shi a matsayin wawul ibtida'i sai ya kasance iyakar waccan magana ta tsaya nan wallazi na amanu billahi wa rusulihi ula'ika humus siddiqun an gama wannan jimla wa shuhada'u sai ya kasance sabuwar magana ce mubtada ce su ko wa'in suka yi shahada suka sadaukar da komai nasu dan Allah inda rabbihim a wajen ubangijinsu lahum ajruhum to suna da cikakken su wa nuruhum kuma akwai cikakken haske wanda Allah zai haskaka musu gobe kiyama har zuwa gidan aljanna kamar muka karanto jiya ya sa'adu ruhum bayan aydihim wa bi aymanihim haske yana haskaka gaba da su yana haskaka baya gare su wallazina kafaru wa'inda ko suka kafirce ma Allah wa kazzabu bi ayatina suka karyata mu na kadaita mu da bauta ulaika ashabul jahim to wa'annan kam su ne ma abota wuta jahim Allah ka kare mu wancan wawun na wa shuhada wa'ansu sun fassara shi da cewa atsafi ne wallazina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiquna wa shuhada'u amma dai magana ingantacciya ga dukkanin malaman larabci wawul ibtida'i ne ba a tafi bane ba waccan an gama magana oh, ulaika humus siddiqun sune masu gaskiyar imani sai aka yi magana kuma akan shahidai shahidai waɗanda suka sadaukar da komi nasu dan Allah suka yarda su rasa komi nasu dan Allah Allah ya biya su Allah ka sa mu cikin su to suna cikakken ladan su abin ya nuna haka wani wawu din da ya ƙara zuwa baya na kafaru aga ba a bane ba ibtida'i ne shi ba Allah ya taimake mu lamma zakara hal fariqaini fil akhirah yayin da Allah ya ambata muna halin da waɗannan bangarori biyar su ga gobe kiyama masu imani da Allah da manzan Allah da kafirai masu karyata ayoyin Allah da an faɗe mana su kuma an faɗe mana sakamakon su a ƙara umurar duniya sai Allah baraka wa ta'ala aya ta tafi sai ya kaskanta mana duk wani al'amari na duniya in dai ba dan neman Allah bane ba wannan al'amari ku to ne bi annaha mimma la yatawassalu bihi ila al-fawz wanda abinda ba a neman tsira da shi gobe kiyama ya zama na duniya an gane wannan ko wannan kenan malam ya ce bi ha umurun khaliya domin duk wani al'amari na duniya tsamfoti ne kiyala ne mafarki ne kalilun na fa’i mai karamin amfani ne amfani shi bai da yawa tsari sari'atu zawa kuma mai saurin gushewa ce ita duniya sai Allah ya ce mai ga ta na لئم ولعن وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا فتراه مغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور نعم Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ku mutane ku sani ilamu ku sani annamal hayatud duniya kuri iyakacin wannan rayuwa ta duniya la'ibun wa lahawun wasa ne da wargi kalli aka ce annama akwai anna harafin tauki akwai ma a takafisiya annama iyakar magana kenan lalle iyakar rayuwar duniya kenan ba wata sai wannan annamal hayatun duniya iyakacin rayuwar duniya la'ibu ba ta wuce wasa ba alla'ibu wasa irin wasan yara ka san yaro dokin kara abin nan ko ya gala-gala in mata ne duhol nawa ake ba su ko kabo ba a ba su ba sa samun komi duk su yi su gama duk a sunan wasa ne da dare ya kama yadda suka kwanta yana kasan sun mutu ko ba haka suke ba a gani ko to haka rayuwar duniya take kurin gajiyar da jiki ne gajiya ce kurin kake gajiyar da jikinka duk abin da ka samu tuni Allah ya riga ya kaddara ma an yanka ma tun kana cikin cikin mahaifiyarka an rubuta an aje ma salabus ne kurin bi ake duk wani fangima da wani mazurai da fada can fita can aikin shi ne kamar dai wasan yara ne wala haul la kuma wasa irin na manya wanda yake shagartar da zakata wanda yake tafiyar da zakata a sai su kuma manya ai ba su dokin karako ko yawa ba sa garagare ba sa yar galagala amma akwai irin nasu wasan da za a zauna a ji a shagala ai tai wanda ba abin nan ba lada ba la'ada Allah ya kyauta ita duniya duk ta haɗa waɗannan kurin ita duniyar ba ta wuce ba wazinatun ado ne kurin ka yi ɗinki mai kyau ka fito cikin mutane ka burge su ka sai mota mai kyau a ce ba kamar ta ka duk garin ko ba haka ba ka gina kankareren gida a rika zuwa ana kallo da garin kuma sai me iyakarta kenan ko ba iyakarta ba kenan zina ado ne kurin wata fakurun bainakum da alfahari kurin tsakaninku nafuwa ne fuwa ne wanan me kai ma kuma wani ya fi ka kai din me bai wuce wannan ba inda kace ga kafu wani kai ma wani ya fi ka inda kace ga ka wuce wasu wasu kuma sun wuce kafintin kau ko ta wani bangare kuwa ta bangaren mulki ne in mulkin kake da shi to kai yaron wani ne a wajen mulkin ko kansila ba kai ba da wannan kaga shugaban kasa yana da dofa gaban wani shugaban kasar an gane wannan ko wannan kenan yi wata fakurin bainakun. alfahari ne kur tsakaninku wata kasurin fil amwal wal aulad da kuma kokarin tara dukiya da 'ya'ya kowa yunkurin shi kenan ya wucewa ne wancan shi ma sai ya wucewa ne wancan shi ma sai ya wucewa ne ya kata kenan fa wannan ke shagaltar da ku kuma iyakarta kenan ita duniyar kuma dan ka samu wanda ganin zai mai ba alamun ka haye ba kenan ka ƙara ma kanka ma wahala ne to bari ka ji misalin ta ita duniyar nan yanda take ka masali gaisin kamar misalin ruwan sama ne wanda hadari zai haɗu a yi ruwan sama ya jika ƙasa ƙasa ta kumbura a shuka ababen shuka sun masara su dawa su gero su fito fes ya banya ta kama a jabal kuffara nabatuhu wanda nabatuhu tsirrai da suka fito saboda saukar ruwan nan a jabal kuffara ya burge manoma manoma su ne kuffara al-kuffaru manoma ya burge manoma yanda shuka in ta kama a gona ya yabanya in ta kama a gona ta samu ruwa an yi sama dogo ta fito da kyau ya kake gani in mai gona je kewaya bai san baro gonar yauwa sai ya zagaye ya shigo ta gabas ya koma ya shigo ta yamma haka ne ko yana mamaki abin yana burge shi yana jin daɗi to wannan shuka tana tafi tana tafi har lokacin ta kai ta cika girmanta ta fidda kai in mai fidda kai ce ta yi goyo in mai goyo ce sun mai hit daga hita sun bushewa ya ga masara dawar da waye da aka shuka da an ce kuma kaka ta karatu ya kuma tana bushewa tana faɗi-faɗi kore-kore jaja-jaja ruwan ƙasa-ƙasa musfarra fatarahu musfarra shi haka kuma ta bushe ta kekashe ta zama karmami wannan dai abin da kake tattali da wannan dai shukar da kake kake abin da ɗinta da kore fatau to yasa ga ta zama karmami in mai kono hutama sai ta ka zama girbabba ko ka girbe ko ka arsa ka ka zo ka tada ta kwanta ƙasa ta lankwashe an fahimci wannan ko shi kenan fa an gama daga nan sai a kwashi 'ya'yan in masara ce sai a kwaso 'ya'yan da ta goya in dawa sai a yanko kawuna waɗannan 'ya'yan sai a yi gida da su wannan abin da ake tattashin da na yabanyan nan sai a baro shi a can gonar ya zama karmami sai ya daddage ya rufe-rufe, ya rufe a can ya zama taki su waɗannan 'ya'yan su ake so su za a kawo gida su ne abinci Ba baɗi kuma su za sake ba a ji a shuka wani kuma ya fito kun fahimci wannan to iyakar misalin rayuwar duniya ke san Sanda ka fito duniyan nan kana ɗan jariri kana ɗan laɓoɓo ana nan nan da kai inna da baba su ne maka komi da ka ce ihin a ce me yake so ne da ka fara kuka a bincike me kake so a sai ma abinci a sai ma riga a biya ma kuɗin karatu a yi maka wannan a yi maka wannan a yi maka wannan ana taima wannan ana ta nan nan da kai haka girma hakka yi aure kana nan kana nan da ka ɗan soma tafiya kaɗan sai haka ka soma mokaɗewa sun mata kono kwaɓama sai ka zamo musfarra sai ka soma faɗi-faɗi inda kai fari ne sai ka fara ɗugo dalla-dallan ga gane wannan ko duniya ta ta soka gaba idan an ce an saka ma cefa ne yana kana so jaddawa a aljihu da ko saurayi har saurayi a da saurayi har saurayi can da tafiya ta tafi sai ga fuska ta canza an gane kun da kuke ya turo billan gara ya bayyana tashar tsake ta mo kaɗe su ta yana muni sun bayyana da a fuska suke an gane wannan ko ya ka zama kama wani ba kai ba dan Allah wanda ya kai shekara hamsin zuwa sama ka ɗauko hoton ka suna kana ɗan shekara goma ka gani ka ga wani ɗan yaro <laughs> Allah ya taimaka ya kan ba kai ba duk ka canza ka zama wani ɗan gwagwagwan biri haka ga karan dai kamar ba kai ba haka muke ko wannan kenan to daga nan sai me kuma sai a girbe ka da lokaci sai a girbe ka sai a kai ka can bayan gari in aka baro karamamin can in aka baro karan masara da karan dawa kai mai da kai can yanda ya rufe a cin diddige kai ma sai ka rufe can ka diddige ya'yan da ka haifa kamar yadda aka ɗauko ya'yanci aka shigo da su gida shi ma ya'yan da za a ɗauka su su dawo gida sai kai ka yi su dawo gida an gane wannan ko da ɗan abin da ka tara kuma sai su rabe ka tara musu abinci kamar yadda wancan karan dawa da karan masara ya ba da abinci a kwaso aka kawo gida aka kai ma ka tara abinci ka tara naira ka tara gidaje ka tara gonaki sai su dawo su ci abinci me bambanci misalin duniyar kenan an gane wannan ko a misalin duniyar kenan Allah akbar ashe kenan in haka ne menene cin ribar duniyar cin ribar sai Allah ya faɗe mana akwai cin riba ko faduwa yace wa fil akhirati azabun shadidin amma fa azaba mai tsanani tana can tana jiran wani a gobe kiyama in bai bi duniya yadda ya kamata ba in ya fifita duniya akan lahira in ya fifita duniyar a kan lahira to ya sani azaba mai tsanani tana can tana jira shi Shi ne raban shi abin ya rabota kenan kurun wa magfiratun min Allah wa radwana ko kuma gafara daga Allah da samun yarda Allah yana can yana jirai shi in ya fifita lahira kuma akan duniya in ya fifita lahira akan duniya to kuma zai samu gafara daga wajen Allah da kuma wata kyakkyawar rayuwa da yardar Allah ya rage namu sai mu zaɓi wani za mu fifita duniya za mu fifita ko lahira in mun fifita gidan lahira to akwai gafara da yardar Allah in mun fifita gidan duniya to akwai azaba mai tsanani amma wajen rayuwa a duniya duk ɗaya ne yanda wancan ya rayu kai ma haka za ka rayu yanda wancan ya bushe haka za ka bushe yanda aka girbe wancan kai ma haka za a girbe ka duk ɗaya ne abun ba bambanci bambancin kurin me ka nema me ka fifita lahira ko duniya dan haka ƙarshe sai Allah ya kara jan kunnen mu yace ku sani wa mal hayatud duniya kun ga jin dadin duniya rayuwar duniya ba bakin komai bace ba illa mata'ul ulguru jin dadi ne kurin na rudi yaudara ce wallahi yaudara ce ba mai doriya bace Allahu akbar ya kamata mu hankalta irin waɗannan ayoyi yan uwa musulmi ya kamata mu shiga cikin taitayen mu ita duniyan nan duk abin da za ka samu ciki mun sha karanta wannan hadisi ko inna manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ana tara halittar ɗayan ku cikin cikin mahaifiyar shi kwana arba'in yana mani ya kwana arba'in yana duk gudan jini ya kwana arba'in yana gudan tsoka arba'in arba'in sau uku ɗari da ishirin wata hudu kenan daga ran da ciki ya kai wata hudu daga ran nan Allah yake busa mu abin da ke cikin nan rai daga ran nan Allah yake aiko wani mala'ika a rubuta duk abin da zaka samu bi katabi rizqihi duk arzikinka duk kwaban da zaka samu duk yadda zaka yi baka wuce wannan abin da aka rubuta ma a gani ko wa ajalihi da lokacin da zaka kwasa shekara nawa zaka yi da wata nawa da kwana nawa a ina zaka mutu sanadin wani ciwo ko sanadin wani hadari duk arin da ake rubutawa wannan rubutu rufi atal aqlam waje fatasun an ɗauki alƙalin ma takardun ma sun bushe ba canji wannan abin da haƙadara ma za ka samu ba canji amfanin ka zo duniya to an baka ne ka zo ka nemi lahira wa fi zalika falyatanafasu da so ita aka ce ka zo nema ita aka ce ka zo ka nema ita lahira an gane idan ka zo ka biye ma duniya shi abin abinda aka ƙaddara za a baka ba zai za a wuce wannan ba kuma sai ka bata kuma lahira in kuma ka nemi lahira abinda aka ce da an kadar ka samu a duniya kuma sai ka same shi sannan kuma ka samu lahira kullan ne da wa haula min ata'i rabbik wa ma kana ta'u rabbika mahzura Allah ka taimake mu ashe wannan yana nuna muna in muna da hankali to fifita gidan lahira fiye da yadda muke fifita gidan duniya mu je mu nemi lahira yadda da muke jiya wajen neman duniya an gane wannan ko har in ka kai matsayin da za ka iya mai da naira goma ka ka sarrafa ta ta jawo ma naira biyu da baka naira sha biyu ya kamata kuma ka san yadda za ka aikata ka samo wa kanka lada goma a kullum in kullum za ka iya cin ribar naira biyu ya kamata kuma a kullum ka ci ribar lada hudu ka yi wannan ƙoƙarin kuma kada ka tafi kaifi ɗaya don haka ma aya ta gaba Allah ya ce mana me سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل Allah ya ce, Sabiƙo ila magafiratun min rabbikum ku gaugawa, in kuna da hankali, to kuyi yi rige-rige wajen neman wata irin gafara a gurin ubangijin ku da kun yi laifi ku yi maza-maza ku tuba. da duniya da lahira kowace tana da ‘ya'ya, to ku zamo ‘ya'yan lahira, kada ku zamo ‘yan duniya, domin kowane ɗa ko shi yake bi, to ku zamo ‘yan lahira, ku gane amfanin rayuwarku a duniya shine gyara gidan lahira, shi kenan amfaninta, in ban da wannan ba ta da wani amfani. Kan gane? Ku yi gaugawa wajen neman wata irin gafara daga wajen Ubangijinku, wajen natin, ku yi gaugawar neman gidan aljanna ita kuka zo nema amfanin zuwan ku kenan duk abin da Allah ya baka a duniya dukiya ce mulki ne ƙarfin tuwo ne ilimi ne an baka ne fa hannun jari don ka sai gidan aljanna hannun jari aka baka kyauta don ka sai gidan aljanna har in kai tsumulmula ka ki saye to za ka tafi ba ka sayan ba a kwace kuma a ba wani dole ne ku yi gaugawa neman gidan aljanna arduha fadin aljanna ka ardi sama'i wal ardi ta kai fadin sama da ƙasa malamai suka ce fadin gida ɗaya kenan gidan dan aljanna a sakko da waccan saman a jona ta da wannan ƙasar fadin mulin in mulin nawa zaka samu to fadin gida kenan ɗaya tal na mutum ɗaya cikin gidan aljanna cike kuma da kayan alatu kala kala rumfa rumfa unguwa-unguwa gari-gari masu cike da kayan arziki da kayan kawa in na mutum ɗaya tal a cikin gidan aljanna wannan fa gidan uɓiddat an tattale shi ne kurin lillazi na amanu billahi wa rasulihi ga wa'in suka yi imani da Allah da manzannin Allah su Allah yake datarwa su samu hanyar shiga wannan gida su samu lasisin shiga wannan gida wanda ko duk Allah ya ba wannan hanya wanda duk Allah ya ba wanda lafiya to Allah ya mai falala zalika fardullah wannan wata falala ce kuma ta Allah yu'tihi man yasha Allah yana ba da wannan falala ga wanda ya so wallahu zul fadl azim hakika Allah ma'abocin falala ne mai girma ya Allah ka ba mu wannan falala taka Allah ka ba mu wannan falala taka an maimaita irin wannan aya can cikin Ali Imran Allah ya ce wa sari'u ila makafatin min rabbikum wajen natin ardu har sama watu wal ardu uiddat daɗin muttaqin ku yi gaugawa wajen neman gafarar ubangiji ku yi gaugawa wajen neman gidan aljanna wace faɗinta ya kai fadin sammai da kasai kaga a can al'ima aka ce ardu har sama watu sammai wal ardu da kasai anan aka ce ardu har sama'i wal ardu kamar fadin sama da kasa an gane wannan ko amma da duka ku iddat daɗin muttaqin an tattale ta ne kurin dan masu jin tsoron Allah allazina yunfiquna fi sarra'i wa ra'i wal kazimin al gaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin haka Allah ya faɗa ta cikin Ali Imran su wane ne Allah ya tattala aljannan nan dan su Allah ya ce allazina ne waɗanda yunfiquna suke ciyar da dukiyarsu Fi sarra'i a lokacin suke da yalwa in Allah ya wadata su to suka ɗiba su taimaki bayan Allah su sai gidan aljanna wa rada'i haka ma in Allah ya kuntata musu ba sa rowa cikin dan abin da Allah ya ba su komai kankanta sukan yi ido sukan yi tsawura cikin ido sukan dan diba su bada wal na la gaiza da masu haɗe fushi wanda ake fusatawa a bata musu rai amma su yi haƙuri su haɗe fushin nan kuma su yi don Allah wal afina anina da masu yafe wa mutane an mashi laifin yana da damar zai iya ɗaukar fansa zai iya komi sai ce na yafe wa'annan su ne Allah ta tattali gidan aljanna saboda su Allah ka sanya mu cikin su sai in duba in gani kai ma ka duba ka gani muna da irin wa'annan sifofi na yafiya ga mutane muna da irin wannan sifofi na haɗiye fushi to in ba mu da su mu ɗabi'antu da su da wa'annan sifofi ne ake samun wancan gidan aljanna dan Allah ya ce wallahu yuhibbul muhsin Allah yana son masu kyautatawa Allah ka sa mu cikin masu kyautatawa Allah ya taimake mu Allah ya ce me ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن برأها إن ذلك على الله يسير نعم Allah ya ce ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum babu wani abu da yake samun ku na jarrabawa na masifa a bayan ƙasar nan ko kuma a cikin jikunan kuma an gane wannan wani abu na jarrabawa da zai iya samun ku koma menene a bayan ƙasar nan a yi ruwan sama ka je duk ka sai da amfaninka ka sai da ‘yar kadara ka ka ciwo bashin banki za ka yi noma ka je ka yi shukar ruwa ya ɗauke ƙasar abin da ɗan shukar ta bushe jarabawa ce ka tattara ɓarawo ya kwashe ka tara gobara ta kone ka tara abin ya ƙare kamar su mai kai da ce duka wannan jarabawa ce wala fi an fasikun kai har cikin jikunanku kana lafiya lau a haɗa ka da ciwon suga diabetes kenan ko ko ulcer ko ɗan kanoma ko wani naka hakan ta faru haka dai duk jarabawa ce ko kana nan kana nan kana ta koyar a ce yan kidnapper sun gaba da wani ba kai ba Allah ya kyauta a ce sai an kawo miliyoyi kaga duk ina jarrabawa ne daga Allah an fahimci wannan ko ko na iya faruwa to Allah ya ce duk irin waɗannan masifu da suke samun ku a bayan ƙasa ko a cikin jikunan ku to kada ku yi mamaki illa fi kitabin face dama wannan yana tar rubuce gurin Allah a lauhul mahfuz min qabli an nabra'aha tun kafin mu halici ƙasar Allah ya kaddara a halici ƙasar za a halice ka za ka zo wannan abin kuma zai same ka ba makawa Allah ya riga ya kaddara wannan min qabali an nabar'aha kafin mu halice kama duk an yi wa'annan inna zalika ala Allah ya tattu ashe ko aukar da irin wannan abu a wajen Allah abu ne mai sauki abu ne mai sauki da haka kenan duk sanda ka samu kanka cikin wata jarrabawa to ka yadda al'amurra ga Allah dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa yace babu wani mutum da wata masifa za ta same shi ya ambaci waccan kalma ta waccan nasin alqur'ani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un face sai Allah ya mai da mu abin da ya fi alkhairi duk sanda wata masifa ta auku wata jarrabawa ta faɗo karan farko ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga Allah muke kuma izuwa ga Allah za mu koma wannan abin da ya same mu daga Allah yake saboda haka mun mai da abun gurin Allah dama shi ya kaddara to ya kawo mafita ya kawo sauƙi cikin hidimar ko ma menene da ka faɗi wannan to Allah ya so Allah zai kwarenya wannan abin kuma zai biyo maka baya da abin da ya fi alkhairi Allah ka taimake mu inna zalika ala Allah yasir wannan a gurin Allah abu ne mai sauki Allah ya bayyana muku wannan ne ya ku bayin Allah saboda melikaila kaila ta azau ala والله لا يحب كل مختال فخور نعم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد نعم Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ana bayyana muku wannan ne ya ko bayin Allah la ta asau alama fatakun, dan kada ku samu damuwa ku yi ta bakin ciki akan wani abu da ya kubuce muku ka samu kuɗi ka so ma tari ka so ma dagowa an so hangenka sai a koma kuma a guntile to kada ka damu haka Allah ya kaddara ba sakaci kai ba ba wani ne ya ja maka ba Allah ne ya kaddara ma haka dama tun kafin ka zo duniya Allah ya za a yi haka an fahimci wannan ko kada ka damu ka samu aiki ne kana ciki aka kore ka to kada ka damu dama ka Allah ya kaddara duk abin da kaga ya same ka a rayuwar duniya to kaddara ce daga Allah haka Allah ya kaddara ma ka yarda da wannan kamar yadda al'amuranka ga Allah kai dai yi iya kokarin ka ka bar mu Allah abin da ya fi karfin ka kada kai ta bakin ciki akan dan me baka samu kaza ba ga na nan in mm, saboda Allah na riga shi zuwa garin nan to gashi nan yayi gida yayi mota ni ina gidan haya <laughs> akwai wani damuwa ko to kada ka damu eh kada ka damu dawa ne yaro na ne karkashi na yake fa ni nake bashi talla amma gashi nan yanzu ya zo ya zama jan wuya ni ina kana nan fa kada ka damu <laughs> la ta asala ma fatakum eh, kada ku damu akan abin da ya kubuce muku wala tafarahu bima atakum kuma kada ku rika hore hanci da abin da Allah ya baku dan Allah ya baka wani abu na duniya na ilimi Allah ya baka dukiya Allah ya baka mulki to kada ka dauka kuma kafi kowa kai ta hore hanci ai kai kokarin ka ya baka kai kila wani mai wayau ne wata dabara kai ka samu jan wuya kai dan haka ka zamo kaza wallahi ba haka bane Allah ne ya baka an gane ko domin me domin wallahu la yuhibbu kulla muqtalin fakur Allah baya san mutum mai takama Allah baya san mutum mai dagawa wa'annan dabi'u Allah baya san su saboda haka ba daidai bane ba in Allah ni'imta ka da wata ni'ima kai ta dagawa kana hura hanci kada ka kafi kowa wannan ba daidai bane ba Allah baya san wannan dabi'a na sha ba mu wannan misali da yawa zaka ga mutum dan kasuwa ne ko ma'aikaci ne ko ma menene ana bakin kokari in ɗan kasuwan ne yana bin kasuwannin ƙauye baya ɗan dame baya gangara baya giwa baya sheme haka dai a ƙwaƙƙulla a yi aure a nemi gidan haya a kama yau a tashi nan a koma can baya unguwan magajin makera baya jabiri baya dutsen reme baya unguwan mata haka ne ko kullum a ce ya tashi daga nan unguwa ya koma kaza haka za a ƙwaƙƙulla a yi auren haka za a haifi 'ya'ya cikin 'ya'yan Allah ya azurta wani kaga ɗan nan shi zai sai baban gida ya ce babu ka daina yawon haya zo ga gida na sai ma ba taɓa ganin irin wannan ba an sha gani to da can kafin ka auri uwan shi ai kana da wayo kana kuma iya kokarin ka na nema har ka auri uwan shi aka haife shi ya tashi a gaban ka in wayo ke badawa ka riga shi yin wayo in kokari ke badawa ai ya tadda kai ne kana iya kokarin ka ya kai kokarin ka bai baka ba shi haka kenan ba ƙarfi yake badawa ba ba wayo yake badawa da yawa mun sha gani ƴaƴa su taso su tadda baba gidan haya su sai mai gida su sai mai mota su biya mishi maka har ma su biya ma wani nashi kuma ya ta hura hanci arziki ne ɗana ne an gane wannan ko kuma yana jin daɗi ashe haka kenan ba wayo ke badawa ba tun kafin ka auri inna shi kana da wayo tun kafin ka auri inna shi kana bakin kokarinka ka daddage yi kake da kira ake ci da kan Allah bai baka ba sai ya bashi da yawa sai haga mutum ɗan birni an yi firamare an yi secondary an yi university an ma ya digirin digirgir an digirgire an gane wannan ko an koma ba aikin yi yau ana can gobe ana can sai dogon turanci sai karatun jarida sai ka je kauye ka samu wani gona-gona <laughs> ko sakandaren bai yi ba ka samu ɗan naira a hannun shi an gane wannan ko ka samu damin naira ka sami shi yana kwana ina katifa da nerori ba a samun wannan ana samu shi in wayau da tsagwaron wayau da iya rayuwa ke ba da ga ɗan boko <laughs> eh, ga farfesa ba ko kwabo ga gona gona ta a gona da kuɗi gani ko a sai haka Allah ne ke badawa ashe haka duk abin da Allah jarabce ka da shi to kada ka ɗauka cewa wai ƙoƙarin ka ne ko rashin ƙoƙarin ka ne kai dai abin ake so ka yi bakin ƙoƙarin ka yau yi bakin ƙoƙarin ka sai ka tsaya nan shi bakin ƙoƙarin nan na kuma kada ka ɗauka shi zai azurta ka ko ya talauta ka a Allah ne mai azurtawa Allah ne mai talautawa ita wannan sana'a ka tashi ka yi noma ko ka yi sana'a a kasuwa ko ka yi aikin gwamnati ka dai rika motsawa kana wani abu kuma wannan kuma ibada ce mai cin gashin kanta ba lalle ka samu kuɗi ba ba kuma lalle ka tsiyace ba azurtawa da talautawa aikin Allah ne amma ita sana'a kuma da ka tashi ka yi ka motsa wannan kuma ibada ce in ka tara kuɗi riba kafa ce ka je samu lada gurin Allah in ma baka samu kuɗin ba to Allah ya baka ladan ya ce ka motsa ka motsa ka samu wannan lada ka ci ribar wannan lada ina fata mun gane nake ce muku duk sana'ar da kaga wani yayi Allah ya azurta shi da wannan sana'a to wani kuma yayi irin ta ya ce in ka bincika cikin masu sana'ar sai ka samu wani kuma ya ce yake sana'ar duk sana'ar da ka rena kake ganin ba za ka iya ci da kanka da ita ba in ka bincika wani kuma ita ya samu kuɗi ya tara kuɗi an fahimci wannan ko ashe Allah ne ke azurtawa shi ke talautawa da haka kada ka damu akan jarabawa da Allah ya maka kai dai abinda Allah ya ce ka motsa ka nema motsa ka nema abinda aka hana ka zauna ka rungume hannu kurin ka zamo alaba ku samu ka zama kallon alal nas to kada ka zama wannan sai inda larura sai inda larura li kai la ta asau alama fatakum kada ku yi bakin ciki akan abin da ya kubuce muku wala taqrahu bima atakum kada kuma kai shishigi akan abin da Allah ya baka wallahu la yuhibbu kullu muqtalin fakur Allah baya son mutane masu shishige masu alfahari ya baka luna an karanta ya baka luna su ne wa'anda suke rowa wa ya'muruna an-nasa bil kuma suke umurtan mutane da yi rowa su suna rowa da abin da Allah ya ba su kuma suna ba abokai da yan uwa shawara su ma su yi rowa sun karanto economic ai ba a haka ba a sakin hannu ƴan economic ne ko shine subject din subhanallah wa ya tawalla duk wanda ya juya ma addinin Allah baya wanda ya juya magana Allah baya to ya sani dan ya juya baya ki taimakon bayin Allah ya ki taimakon addinin Allah Allah ba zai kyala bayan shi ba za su ci gaba Allah ba zai kyala addini ba addini zai ci gaba dan haka Allah ya ce a faɗi mai fa inna la huwal ganiyyu to shi Allah mawadaci ne dama baka ake jira ba ko ka taimaka ko ka da Allah sa ka taimaka bayan Allah ba sa faduwa su mutu ko ka ba su sadaka ka taimaki addini kuka Allah ka taimaka addinin Allah bai dakatawa kana nan sai ka ga an ci gaba ba amma san kana yi ba kuma alhamid kuma wanda ya cancanci a gode ma wani ko dan dole ko dan dole ka gode ma Allah bahaushe ya ce ana gode ma Allah ko a bakin kura haka ne ko ba haka ba anya mutum yana bakin kura ya ce na gode ai ko bai ce na gode ba zai ce wa yau Allah <laughs> zai ce wa yau Allah ashe dai godiya ce ita ba ya tana akwai Allah to Allah baraka wa ta'ala kai mana gam da katar Allah baraka wa ta'ala kai mana gam da katar ka ba mu kyakkyawar rayuwa a duniya ka kuma ba mu kyakkyawar rayuwa a lahira Allah ka tsira da mu daga azabar wuta ya Allah ya kamata mu dakata a nan sai kuma in Allah tabaraka wa ta'ala kai mu gobe sai mu dora daga inda muka dakata din abinda makaranta daidai Allah ka ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ka yafe mu ana ce akwai tambaya kafin tambayar kuma na so mu tunatar da abin da muka faɗi jiya ne ko shekaran jiya wannan darasi na tafsiri da muke gabatarwa bayan sallar tarawih an tattauna in Allah ya kai mu ranar Alhamis ran nan ne zamu rufe ci gaba da gabatar da darasi amma in Allah ya kai bayan sallah na juma'a juma'a yana nan zamu ci gaba kowace juma'a mukan gabatar tsakanin magariba da isha'i ranar litinin kuma muna muwadda maliko ran alhamis ko mukan dubi wani tafi na fikihu Allah tabaraka wa ta'ala ya mana jagora Allah ya sada mu da alkhairin shi duniya da lahira mala ya ce akwai tambaya me tambayar mala wa alaikum assalam wa rahmatullah alhamdulillah na'am na'am eh mm mm ya kulla na'am yana tambaya ne ya yi tarawihi ya shafa'i da wuturi to da ya koma gida kuma sai yake so ya ci gaba da al'azakar ɗin shi da tarbin shi yana so ya zauna ya ci gaba da ambaton Allah to shine yake cewa zai iya ƙara wata raka'a biyu ya zauna a zakar ɗin nan koko dai sai dai ya zauna a zakar ɗin shi ba tare da yawan raka'a biyu ba don ya riga ya kulle da wutar shi tambayar kenan ko amsa shi ne zai iya ƙara wannan raka'a biyu ya ci gaba da zakar ɗin shi abinda ba zai ƙara ba shine wani wutar wani wutar ne ba zai ƙara ba in mutum ya san cewa zan yi eh, na filfilin dare kuma can ƙarshen dare ma zan tashi in ƙara wasu in mutum yana da wannan niyya tun kafin tun farkon dare to kada ya wuturin tun lokacin ya bari sai ya gama dukkan na filfili shi sai ya wuturi da ƙarshe amma in ya ɗauka cewa kai na gama na filfili na sai ya wuturi shi can cikin dare kuma sai ya farka ya ji bai jin bacci yana son ya ƙara wasu na filfilin ma ko ya ƙara wasu azkar ɗin ma babu laifi ya ƙara wasu na filfilin abinda ba zai ƙara ba kurum wani wutar ne ba zai kara ba hadisi ya tabbata na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam la ni fil layl ba a wutari bi a dare daya wutari daya ake yi an fi son ya kasance karshen dare karshen salloli amma illa rura ta gita kamar wannan kaga ba da niyya ba ya ji ba ya kasa bacci ne ko kuma dai akwai bukatu a zakar din to ya iya kara wata nafila sannan a zakar din shi Allah ya taimake mu na'am lamajiran jiran malam na'am na'am to <laughs> na'am ci gaba malam mm mm to yawa uban ya aure budur uwar <laughs> alhamdulillah wai wani mutum ya ce kun ji wata irin tambaya kuma na nesa bari ku je da tambayar take shi ne yake neman wata budurwa yana son ta zai aure ta wata kuma ba zawara ce ana cikin haka ana cikin haka sai ko baban shi shi kuma sai ya ga uwar <laughs> shi kuma ya ga tayi mai a iya ci gaba a haka dan ya auri diyar baban ya auri uwar shi ne tambayar haka ne take ko mana amsa kwarai kwarai ma kuwa ba abin da zai hana Eh, ba abin da zai hana sai dan ya auri diyar ba ban ya auri uwar bari ma in kara maka da wani abu ko aka san haka aka samu babu komi a ce shi dan ya auri uwar shi uban ya auri diyar kan gane wannan ko eh wannan shi abin da aka hana dai shi dan in ya riga an daura mai aure da ita diya an fahimci wannan ko to ko bai tare da ita ba to uwa ta haramta a gare shi ko da sun rabu to ba dama ya auri uwar shi dan an fahimci wannan ko in ku aka riga aka ɗaura aure ne da uwa kafin a tare ana iya warware auren uwa a ɗaura kuma da ɗiya ko da mutum ɗaya ne ina fata mun fahimci bambancin in uwa ce aka ɗaura aure da ita kafin a tare aka ce an watse ana iya dawo ya auri ɗiyar amma in ɗaya ce aka ɗaura aure da ita to ko ba a tare ba ba dama kuma ya auri uwar ina fata mun gane wannan shine bambanci Allah ya taimake mu na'am a ga wannan tuwo na mai na kenan yawa da da diya uba da uwa an gani ko an hada kan iyaye an hada kan yaya <laughs> Allah ya taimake mu Allah ya bamu dacewa abinda makaranta daidai Allah ka bamu lada wani muka kuskure kuma Allah ka yafe muna Allahumma rabbana atina husna takawaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliha mawlaha فاغفر لنا rabbana warhamna subhanaka allahumma بحمدك نشهد an la ilaha illa anta da su daga turuka wani tubi ileka ɓarta ƙaƙƙalmin na inna ƙatar